kowa da nashi aiki da haka kai hankali ah! Wallahi Aminu ya cire da an baka kashe an gunduma aminu ibrahim na nyame sale dauda da ya caccabe shi ya wajen buhu wallahi wallahi akwai shofar da wanda musu su a can wurin mai kuɗi su ya yi wata kan ce gara su je kowa ya lallai ku taimaka mashi kuɗin ku akwai dogari na doso da na agadez. akwai prezidakin league na agadez. akwai prezidakin malbuwaya akwai entrepreneur adijon akwai ancien leader akwai yan jiri na kirani to anas amadu ya soya ya yi awon gaba da mu isa ko musa wallahi la ilaha illallah isa ko musa ya wajen buru mai da mara sha an baka kashedi guda an ba isa ko musa mu wallahi la ilaha illallah kai kai kai kai kai wallahi anas amadu danje ne eh, les ah, textes Isako Musa ana Anas Ahmadu Isa Isako Musa Doso wallahi Musa dan baba wallahi kaji kokowa Isako Musa wallahi an bashi abar sama Isa Isako Musa na Doso cha cha cha cha cha cha to Bibu Arojugo sai da ya daga almiyawo sama sama sama wallahi har yanzu ga ta nan la ilaha illallah to to yawa Habibu Ado Shigo la ilaha illallah Habibu Ado Shigo ya kasa an wallahi